يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واعلموا أن الله خلقكم لعبادته وأمركم بها ونهاكم عن الغفلة عنها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وإنك إذا نظرت إلى كثير من المسلمين في أفعالهم أيها الأب تجد أنهم والعياذ بالله كأنهم لم يخلقوا لعبادة الله وكأنهم لا يعلمون بل لا يؤمنون ويتصورون ويصدقون ويجزمون أن هناك دارا أخرى وأنهم منقلبون إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم سيعودون إليه سبحانه وتعالى الناس في غفلة خطيرة عن الله وفي غفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى تتعجب كثيرا حينما يبزغ الفجر وتطلع الشمس ويستعد الناس جميعا كبارهم كبارهم وصغارهم شبابهم وشيبهم نساؤهم ورجالهم كل يذهب مع الصباح الباكر لماذا إنهم يتحركون في سبيل الدنيا فأين الأمل لله من من هؤلاء أخلص عمله لله عز وجل وأيقن أنه حينما يخرج لوظيفته أو لعمله أو لمدرسته أو لمتجره إنما يأمل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وأنه يقوم بهذا الأمل وسيلة في هذه الدنيا يتبلغ بها إلى الله ولا يغفل عن الآخرة ولا يغفل عما أعد الله للمؤمنين من النعيم وللمخالفين من الجحيم من من المسلمين يتصور هذه الأمور مع الأسف الشديد إنهم ما ما إن يخرجون إلى أن يرجعوا قرب أسر وهم في دنيا من دنيا إلى دنيا كلامهم في الدنيا ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم ويتناولون ما شاء الله لهم وقد ينام بعضهم عن العبادات العظيمة التي إنما خلقوا لتحقيقها والقيام بها ثم بعد ذلك في المساء كل يجد ويفتح ويبحث هذا يبحث عن قطعة أرض وهذا يبحث عن سيارة وهذا يبحث عن مزرعة وهذا وهذا أين الذين يبحثون عن الدار الآخرة ويأملون بها أن أنا لا أحجر على أولئك ولكن يجب علينا أن نعمل لآخرتنا وأن نقوم بعبادة ربنا فالمقام قصير والحياة أنفاس معدودة وأيام محدودة أيها الإخوة وكم من الناس نعرفهم من الشباب والشيب جاءتنا أم أخبار أخبار وفاتهم وهم أصحاء في منتهى آفيتهم ونشاطهم فمن الخطر أن يصاب المسلم بهذه النهاية وهو غافل عن عبادة الله سبحانه وتعالى نسمع أمن يخرج في سيارته فلا يعود ومن يسافر فلا يرجع بل ومن يموت وهو على فراشه فماذا قدمنا لعبادة الله عز وجل أين القلوب من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ألم يقل الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ألم يقل سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول عز وجل كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ويقول جل شأنه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أليست هذه أوامر وكثير في كتاب الله عز وجل الأوامر للقيام بهذه الإبادة فأين وأين قيامنا بعبادة الله سبحانه وتعالى هل نحن أفضل من خير البرية؟ وسيد البشرية الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه يصلي ويتهجد ويبكي ويقرأ القرآن حتى يخرج الدم من رجليه لكثرة القيام والوقوف والعبادة والصلاة وهو من هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تفعل لما تفعل هذا يا رسول الله خطاب خطاب إشفاق ورحمة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما هو الجواب العظيم الذي يجي الذي يجب على ألا نغفل عنه يقول يقول صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا انظروا إلى حقيقة الشكر هنا وهو القيام بالإبادة الشكر لله عز وجل إنما هو القيام بعبادته أفلا أكون عبدا شكورا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه شكرا لله عز وجل فهكذا الشكر الحقيقي ليس شكرا بالقول واللسان مع الإعراض والنسيان ومع الوقوع في المآسي والمخالفات الخطيرة كما هو حال أحسن الناس حال اليوم من يكرر الشكر والثناء لله سبحانه بألسنتهم لكن جانب الأمل تجد الجميع مقصرين فيه ومن ومن تمام شكر المنعم jalla ala an taquma bi ibadatihi an taƙuma bi ibadatihi wa taquma bi ta'atihi wa la taghfal anhu tarfata aynin barakallahu li wa fil qur'anil azim wa wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma ya bata to ba zai sami mai shiryarwa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu muna shaidawa lallai babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa yana shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku yadda mutuwa ta zo maku face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu kaɗaita shi da bauta ya ku ’yan uwa musulmi ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halicce ku daga wata rai ƙwaya ɗaya ita ce ran annabi Adam sannan ya halitta mata abokiyar zamanta ita ce haka nan daga nan ya samar da halittu masu yawa maza da mata ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya kuke magiya saboda shi yayin bukatunku shi kuke kaima shi kuke roƙo kowa ya ce addu'a addu'a to ku ji tsoron wannan da kuke so ya biya muku bukatun naku hakanan kuma da ainihin zumunta ita ma ku kiyaye ta lallai Allah ya kasance a gare ku mai kiyayewa ne duk abin da kuke yi na sane. ya ku ɗan uwa musulmi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana magana ta daidai da zancen ku da aikin ku duk ya zama na daidai sai Allah ya gyara ayyukanku ya gafarta muku zunubanku wanda duk ya bi Allah ya bi manzo haƙiƙa ya rabauta rabauta mai girma Allah ka ba mu ikon biyayya ga Allah ka ba mu ikon biyayya ga manzo ya uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai mafi gaskiyan zance shine zancen Allah maɗaukaki ƙur'ani kenan mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura fararru a cikin addini duk wanda ya fari wani abu na ƙirƙira na bid'a to lallai wannan wato abin da ya kirkiran bata ne kuma dukkan bata ta wuta Allah ya tsare ya yan uwa ku sani lallai Allah ya halicce ku ne domin ku bauta masa Allah ya halicce mu don mu bauta masa kuma ya umarni da ayi bautar kuma ya hani daga gafala da rafkana ga barin bautar don bauta muke rayuwa a wannan ban ƙasar da mu da aljanu don haka Allah ya halicce mu kuma Allah ya hana mu rafkana mu gafara lallai in muka duba a yau da yawa daga cikin bayi sai ka ga dangane da sanin dan me muka zo duniyar an gafala an rafkana ayyukan bayi shi ke nuna wannan za ka gani wasu ma ba su san dan me suke rayuwar nan wai dan me ake rayuwar dan neman duniya dan duniyar ko ko ana rayuwa dan abota ma Allah kamar mutane ba su yi imani ba Allah ya tsare mu Allah ya ƙara mana imani mutane za ka gani sun sani sun tabbatar sun gaskata sun yadda cewa akwai fa wani gida banda wannan gidan akwai wata makoma wacce za a koma zuwa gare ta shine zuwa ga Allah gobe kiyama lallai mutane sun sani akwai inda za su koma domin yau an mutu gobe an mutu a gabanka a gabana wanda duk suka mutu nan ba wanda ya dawo amma mutane suna cikin gafala suna cikin rafkana daga wato ainihin ubangijinsu rafkana daga bautar ubangijinsu subhanahu wa ta'ala bin mamaki da za mu gani kowa idan aka ce gari ya waye rana ta hudo za ka ga yana ta ƙoƙari ina zai dosa manyanmu mazanmu da matanmu yaranmu da ƙanananmu da manyanmu matasa har ma da masu shekarun kowa za ka ga ya tafi wurin inda yake neman abinci inda yake sana'arsa ya motsa ya tafi domin neman duniya domin yin aiki har ma wanda ya rasa aikin a rika jajanta masa yana zaune bai da abin yi wannan aikin da neman duniyar wallahi da za a tsarkake aikin a tsarkake neman duniyar a sakankance cewa wannan aikin hanya ce da tsani ne wanda rayuwar duniyar za ta kyau kuma ta lahira ta kyau wanda ya tafi wurin aikinsa makaranta ce kasuwa ce wurin koyarwa ne wurin duk inda kowa ya tafi ya fantsama ya tafi neman abin da zai nema kamata ya yi tsarkake niyya ya tafi wannan aiki ne domin ya sami abin da zai ce ji daɗin bauta ma Allah aikin ya zama tsani domin a duniya ake neman lahira kar ya gafala kar ya manta da lahira kada ya manta da waccan makomar tashi wacce Allah ya tanada in yi aikin gari aljanna in kuma ya fanɗare jahim Allah ya tsare mu to yau da yawa musulmi suna suranta wannan suna kallon wannan al'amari in gari ya waye za ka tafi ka sai da ranka ne zuwa ga halaka ko za ka ‘yanta ta daga wuta zuwa ga aljanna sai mu duba mu ga ayyukan da muke muna kyautata niyyar mu wajen neman halal da wajen neman aljanna kowa zai fita in ya fita wani ba zai dawo ba sai wajen la'asar wani ma sai yamma an tafi neman duniya an tafi ana zancen duniya hannan a lokacin wani zai dawo zuwa gidansa wasu za su dawo gidaddajensu, wasu za su ci abin da Allah ya hore musu na abinci wasu ma bacci za su yi duka a wannan lokacin an wuni kenan ko dai an yanta rai ko kuma an halaka ta Allah ya tsare to muna tunawa da abin da ya halicce mu dan shi ita ce bautar a wurin neman abincinmu a gidan in mun dawo a dukkan faɗi tashin namu muna tunawa a cewa akwai wani wuri fa da za mu koma Allah ya buɗe abin da aka samu wani bayan ya dawo da yamma zai fara zancen ina zai sami gida ina zai sami fili ina zai gina gida wani mota yake zance wani gona yake magana mallakar gonar ko haya wani na maganar shago wani shaguna wani a babban ma kasuwa irin ta zamani yake tunani kowa da irin abin da yake bincike ya samu domin duniyarsa ta inganta wannan ba abin ƙi ba ne wannan ba abin da ba a so ba ne ana so dukkan musulmi su rika tunani yadda za su dogara da abin da Allah ya hore masu wanda suke nema na duniyar su. ba kuma so ake su bar wannan abin ba sai dai abin damuwar wannan duka kana yi ne don ka kyautata ka? ko kuma yi kake don duniyar kawai ka rayu ka ci ka sha kamar yadda dabba take ci take sha take kashi take jima'i ko kana kyautata ka yayin da duk kake faɗi tashinka kana yi ne domin lahira domin ka tsaya da ibadar ubangijinka domin ka tsaya ka tuna cewa rayuwar fa gajera ce shi kanshi numfashin da muke lissafaffe ne faɗi tashin kanshi yana da lokaci yana da adadi muna wannan tunanin ko kana nan kashan take ka manta cewa da yawan mun sani wani tun da ƙuruciyar shi mutuwar ta zo ta masa gaugawa wani a shekarun sun zo haka dai ba wanda aka bari wani ma lafiyar shi lau ba abin da ya same shi garau yake amma sai ka ji an ce mutuwar ta zo ba za ta kyale ba sai ciwo ya samai a fi zaton masa rasuwar yana cikin nishaɗi yana cikin jin daɗi yana cikin ƙoshin lafiya kawai sai ka ji ya waye gari ya tafi lahira labari yana zuwa da yawa za ka ji wanda gashi yadda mutuwar ta zo masa mutuwa ta a musamman wannan zamanin da annabi ya faɗi yana cikin alamomin tashin ƙiyama yawan mutuwa ta fuja'a mutuwar da ba shiri ba wani ciwo balle a ta isi gifari ba wani tsufa kwatsam an tafi a mota a ɓare an tafi a jirgi a ƙone an tafi cikin teku jirgin ya nitse haka nan mutum na zaune lami lafiya sai ka ji an ce ya tafi lahira wannan to fa mu sani idan mutuwan nan ta zo ƙarshen nan abin da ake tsoro mutuwar ta zo mutum yana cikin gafala dangane da ibadar ubangiji mutuwar ta zo kwatsam ta sami mutum ba cikin bautar ubangiji ba ba cikin tuna lahira ba ba cikin bin sunnar manzo ba ba cikin tauhidi ba wannan shi ne babban haɗarin saboda haka so da yawa za ka ji wani ya fita a mota bai dawo ba wani kuma ya yi tafiya bai dawo ba wani ma mutuwar ta zo masa kan gadonsa na bacci lami lafiya an zara ran to mu me muka gabatar ta mukanta zo ko yanzu ko an jima ko gobe ko jibi me muka gabatar na ibada in ne ya yan uwa zukatanmu suna tunawa da ƙur'ani ga fa da Allah ya faɗi kaɗan daga ciki wanda suke nuna bautar nan wajibi ce umarni ce ba wai ganin dama ba ne Allah yake cewa ku mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci wanda suke gabanin ku bauta ma ubangijinku dukkan mun yadda Allah shine ubangijinmu to wannan tauhidin rububiyar abin da yake haifarwa to ka yadda da tauhidin rububiyya ka yadda kuma Allah kaɗai zaka kaɗai ta da bauta dan ka yadda shi ya halice ka baka yadda shi kaɗai za ka bauta ma ko baka bautar ba wancan tauhidin ba zai kai ka aljanna ba shi yasa tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiya. a wata ayar Allah cewa yayi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a bauta ma Allah kada ku shirkanta shi da kowa kar ku hada shi da komai ku yadda shi kaɗai ne ya halitta rayuwarka hannunsa take cinka da shanka da gudanar da komanka to kuma shi kadai za ka sarrafa ma bauta wannan ne tauhidi cikakken tauhidi wanda Allah ya halicce mu dan shi a wata yar Allah cewa ya ka ya hukunta Allah ta abudu illa iya bauta kowa sai shi shi kadai illa iya me yasa ake hada Allah da wani a yau wasu su hada shi da wasu shehunnai wasu da wasu a imma wasu su hada da su da aljanu ana bauta masu wasu gumaka na icce wasu na duwatsu wasu rana wasu shanu wasu duk waɗannan abubuwan wa ka Allah ta budu illa iyya ubangijin ka hukunta kar a bauta ma kowa sai shi a wata ayar Allah cewa ya wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo gabaninka ba illa nuhi ilai face sai mun masa wahayi me wahayin ya kunsa annahu la ilaha illa ana ba abin bauta da cancanta sai ni in ji Allah ba abu ku bauta mu dukkan manzanni aka kore ba wani manzo da muka aika gabaninka tun daga Nuhu alaihi salam har zuwa manzo shine na ƙarshe da awaki nan umarnin kinan cewa me in annahu la ilaha illa ana ba fa abin bauta sai ni amma yau ababen bauta ga sunan birjit wanda ba su cancanta ba ba su da haƙƙin bauta su ma ana nema a haɗa su da Allah abinda Allah ke yi a ce suna yi wa iyazu har wa yau wata ayar Allah ce yana ba mu labari wannan ƙur'ani da kuke gani ƙur'ani ne da Allah ya kyautata ayoyinsa wanda duk suke bacin karo da juna ga daɗin karatu ga zaƙin karatu musamman ga mai imani na wanda yake jin larabci sannan ga hikima ga fasaha ga kuma wato duk abin da kake so ka ji a cikin zancen Allah akwai sannan aka fayyace su ayoyin Allah ya saukar da su sun zo ne daga gare shi shi da yake ne hakimun habib sai a ƙarshe Allah ya ce Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa fa sai Allah da umarni ne ake da hani kar ku bauta ma kowa sai Allah ku bauta ma Allah shi kadai umarni kenan kar ku bauta ma kowa hani sai shi subhanahu wata'ala haka nan wata ayar Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan fa al'ummar taku al'umma ce kwaya daya saboda me duk abin da aka sa ta ta yi ɗaya ne wa ana rabbukum fa'budu ni kuma ni ne ubangijin ku bauta man al'umma tun daga kan annabi nuh duk umarnin da aka yi iri ɗaya ne a bauta ma Allah shi kaɗai, al'umma ɗaya ce sai wanda ya fanɗare ya zama wani abu daban domin Allah shi ne ubangiji kuma shi ake bauta ma aya ta ƙarshe da muka ɗan rairayo faɗin Allah iyaka na abudu iyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kai kaɗai muke neman taimako iyaka na abudu bil hasri kenan ba wani wanda za a iya adafi kuma a ce shi ma za a bauta masa sai Allah shi yasa wannan shine ka san don me kake rayuwa yanzu ita ce bauta yi bautar ka tsaya kan bautar don ba ka san mutuwar da za ta zo ba ko yanzu ko gobe ta zo ta same ka kana cikin bautar Allah kana cikin neman halalinka kana cikin neman abincinka na halal wanda za ka ci ka ji daɗin bauta ma Allah ka sauke wajibin da ke kanka ka yi sadaka ba ka shanta ke ka miƙa kafa kai ta neman kuɗi ka zama bawon kuɗi ba dare ba rana ba lokacin sallah ba lokacin tasbihi ba lokacin nafila ba lokacin iyali ba lokacin al'umma wannan kuskure ne saboda haka waɗannan 'yan uwa duka umarni ne kaɗan ne daga cikin abin da Allah ya faɗi na haƙƙinsa a bauta masa saboda haka umarni da Allah ya yi na a tsaya a bauta masa awamir ɗin suna da yawa to mu yau ina muke ina bautar Allah ɗin duka al'umma an fuskanta zuwa ga bautar Allah mu sani cewa wato ainihin mudin nan mun fi annabi ne falala mun fi shi matsayi Lawalla. wallahi ba haka bane annabi shi ne fiyayyen halitta shi ne fiyayye kuma shugaban 'yan adam ga baki ɗaya amma duk da haka ya kasance yana tsayuwar dare har ƙafafunsa su kumbura yana sallar tahajjud yana kuka yana karanta ƙur'ani har ma ƙafafunsa su kukumbura saboda yawan tsayuwar saboda yawan ibada da yawan sallah wannan shine ma in kuka duba fa matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam matsayinsa Allah ya gafarta masa abin da ya yi da ma ya balle bai ba da wanda zai yi kuma bai yin ba sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Aisha uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda me take gaya masa ta ce ya kake haka ya Rasulallah wuzance da take masa na tausaya masa da jin tausayinsa a gabanta yake sallar awamunsa har su kumbura take ya kake irin wannan tsayuwa ba kai ne Allah ya gafarta maka abin da kai wanda ya gabata ba da wanda ya jinkirta hmm? amma wace amsar annabi ya bata amsa da ya kamata ta zama cikin ƙwaƙwalwarka ka rika tunani shi ba ga matsayinsa ibadan nan yin yake a matsayin nafila Allah ya gafarta mai Allah ya yabe masa Allah ya amin nan amma duk da haka me ya ba ta amsa ya ce ya Aisha ya Aisha da kalma da suna na girmamawa ya Aisha afala akuna abdan shakura shin ba na zama bawa mai godiya ba na yadda Allah ya gafarta min na yadda ba ni da komai ni na fi kowa duk duniya a wurin Allah ni ne sayyidu da adam amma duk da haka wai ba zan zama ba mai godiya ba to annabi kenan shi a matsayin godiya yake bautar to kai fa da ni mu a matsayin wajibi muke dole don mu sauki ba ka da garanti an gafarta maka ba ka da garanti aikin yayi ba ka da garanti duk abubuwan naka mu ne ya kamata mu zama haka amma annabi ya koya mana bai shantake bai miƙe kafa ba wannan ita ce haƙiƙanin ‘yan uwa godiya wacce ya kamata mu fahimta cewa ko da ka sauke wajibi na farillanka salloli biyar zakaka kayi azumin kayi to akwai buƙatar nawafil kai ta yi don ka zama bawa mai godiya don ka zama kusa da Allah inda aka sami na kasu a wajibin a ɗauko na fila a cika amma yau ba ta wannan ake ba sai ka ga mutane sun shantake wajibin ma ana nema ya ƙi saukuwa wajibin ana ta fama da mutane sai su rika jin wai mai wa'azi yin wa'azi yake yi don a taru a gabansa a yawa da haka shi ba zai zo ba don kai ya cika masu yawan zuwa wurin wa'azin masu yawan zuwa wurin majalisin in ya gudu kamar ya rage yawan su ya cuci mai karantarwa in bai zo ba ya ji hudu ba nan ma sai an kusa ta da sallah sannan ya zo a guje ya Da ana sallama kuma tashi tafi duk albarkar da ake samu ta zuwa da wuri masallaci ta aji hudu ba yankin ce shi babu ruwan shi ya haramta ma shi kuma sai juma'a sallar jam'in ba abin da ya dame shi abubuwa duka wasu haka ake fama muna roƙon Allah ya gafarta mana ya 'yan uwa wannan ita ce haƙiƙanin godiya saboda haka godiya ‘yan uwa ba ta taƙaita da baki ba da harshe sannan a gefe kuma a fanɗare ma Allah a manta da Ubangiji a manta da bautarsa a rika auka ma ayyukan sabo mutum ya budu baki Allah na gode ma dukiyar da kaban Allah na gode ma lafiyar da kaban amma ya ɗauki dukiyar ya je ɓanna a ban ƙasa Allah na gode mulkin da kaban ya rika amfani da mulkin yana cutar da al'umma Allah na gode lafiya amma ya rika sarrafa ta wajen saɓan Allah abin da ya halice shi don shi ya ƙi wannan ba ita ba ce godiya ga Allah bayan an faɗi da harshe ku lallai sai an ya aikace shi yasa za ku ga yadda annabi da yake sallar dare aka ce me yasa sai ce wai ba zai zama mai godiya ba ga Allah ashe kaga aikace ake godiyar ba da baki ba saboda haka ya ƴan uwa maimaita godiya da baki alhamdulillah kullum yana da kyau A ɗinka na safe na maraice bayan salloli akwai waɗannan kalmomin amma a gani a aikace kada mu zama masu sakaitawa, yana daga cikin cikar godiyar ni'ima wato ga Allah subhanahu wataala bawa ya tsayi da bautar da ya dora masa duk abin da Allah ya dora mana da sunan wajibi mu sauke shi to mun gode ma Allah mu zama masu da'a ga Allah mun gode masa mu zama mun nisanci sabo shi ma godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ƴan uwa mu sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana son godiyan mu godiyan nan shine mu bauta masa yadda yace yadda manzon sai koyar nisanci shirka mu nisanci bid'a mu nisanci sabo mu tsaya kan hanyar da take siratal mustaqim hanyar nan wacce Allah ya ni'ima akan wanda suka bita na annabawa da manzanni da siddiqai da salihai da shahidai Allah ya hada mu cikin su Allah ya sa mu cikin waɗannan salihai din wa alamu anna Allah amarakum bi amri bala fihi bi nafsihi فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهم حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يا يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أصلي أحوال المسلمين اللهم أصلي ولاتهم اللهم أصلي علماءهم اللهم أصلي شبابهم اللهم أصلي نساءهم اللهم اصلح ضرارهم اللهم تولهم في كل امورهم اللهم عليك بكل عدو للاسلام اللهم اللهم اشدد عليهم جميعا وضعتك يا ارحم الراحمين وانزع عنهم عافيتك يا رب العالمين وأنزل عليهم نقمتك يا عزيز يا غفار ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 اعتدلوا sau sufufakum a daidaita da kafa da da kafafuwa da juna a cika haraba kafin wajen haraba a rika ƙoƙarin haɗa sahu ana cika sahu ana daidaita shi a cika cikin haraba kafin wajenta Allah ya bamu Allah ya karba mana ibadunmu Allahu akbar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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما <clears throat> الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر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 أكبر الله أكبر